21,441 hijiriya kuma yau muna sha tara ga watan biyar da 20 daidai na a wannan watan da albarka kuma shi ne da goma sha a cikin wanda da annabi yunus alaihi salam an ga aya ta ɗari da arba'in da ɗaya zuwa ta ɗari da arba'in da biyu amma duk yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المسعود فساهم فكان من الجود فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من siyasa domin ya fara sa zuwa ga farasiyya saboda ya sa mutanen su Allah sun fi sun Allah sun na fita da ya da jirgin zuwa a mutum wanda yake cike da jama'a a hama da ke annabi Yunus alaihi salam hama da ya da cikin masu kura abinda da ya da cikin masu kura kuwa shi ne jirgin ne kita fita sai ya dinga tabbatar a cikin ruwa bayan sun yi nisa kita tafiya jirgin ne jirgin ne ya shiga wato di fita yang da tabbatar bal a di ruwa sai suka nemi cewa yanzu a shari'a su ne to ba ta hana sai shi ma da shiga cikin waɗanda suka yi shari'a din makana min al-mutabina sai ya zo cikin al-mabrubina waɗanda suka an arna jari a dafin shi ne ganewa da rashin tsayawa a kan tabakuwa daga wannan hujja ba zama hujja ba ake ce mata hujjatun ja'i ba aka ci nasara a kansa ko ake ce wato al-mushaf kamar yadda masu yake cewa katanna al-mushafina bi kulli fajjin فقد تفتلهم العيون منتصر الملحدين ايضا مغلوبين فكان من الملحدين فلسفه بالصوت في في هذه المدينه yana zuwa daidai inda aka jefa da cikin jirgin daga cikin abin da kuma cikin ya buɗe bakin da sai ya fada cikin وهو قديم وهو قديم abin lokacin da ya zo da abin da za a zarge mulim shi ne ai a ta bi ma yi ramu ala a ta bi ma yi ramu ala ko ta ala yi ce ta ƙaruwa malumi ko ce mulim domin al-malumi shi ne wanda ake zargin sa wanda ya tantance a zarge shi amma alhulima kuma shi ne wanda ake aibatawa a zarge lokacin da shi ya haɗu annabi yunus alaihi salam kamar yadda imam kwabani ya rawaito a cikin tafsirinsa da isnadi da al-imam al-sazzar tabbata shi ma ya rawaito shi ne hadisi abi hurairata ah, radiyallahu anhu wanda a cikin isnadin akwai ibn ishaq shi kan mujallid ne ah, saboda hadisin yana da illa shi kan imam al-qabari ya yi bayani kan illa hadisin ko raunin hadisin to a magana shi ne da lokacin da Allah ya so ya kama annabi yuni a cikin cikin titi to ba sai sai wahayi zuwa da kifin yake ce masa la ta kusur lahu lakma kar ka ci masa nama wala ta kusur lahu azma kar kuma ka kalla masa wannan umarni ne Allah ya ba wa shi kun sun sa alƙaba wannan kuma ni da Allah ya ba wa shi kun sai shi kun ya ɗauki annabi Musa a cikin cikinsa bai masa komai malamai sun saɓani a kan cewa kwana nawa annabi yunus ya zauna a cikin cikin kifin an samu daga muqatil ibn sulaiman da kalbi da kudu cikin malaman tafsirin da suke damuwa da tarihi da abbaha a abuwan sun suka ce kwana ishe kwana arba'in an samu daga abbaha kuma suna ce murtarin cewa ya yi kwana ashirin an samu daga abba ya yi kwana bakwai an samu daga bukatar ibn hayyan da ibn sulaiman ba cewa kwana uku an ce kuma kwana ɗaya wallahu a'ala to yawanci malaman tafsiri ba sa musamman muhabbuku na cikin malaman tafsiri ba sa kusawa wajen sai sun da kwana nawa ne duka abin da ake so kawai ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka a cikin cikin kuma cikin ake masa komai ba kowa daga baya ya fito daga cikin cikin Wani da yake nuna wa shi ne annabi nuna da ya fada cikin cikin sai zanto yana cikin hanjin kifi hanjin kuma yana cikin cikin cikin cikin kuma ya rike ruwa ya zanto yana cikin gurma gurma cikin har uku irin hanjin cikin irin cikin cikin irin cikin ruwa shi ne Allah wani ta ɗauke wa gannuni da kuma ambaci annabi yunus wanda yake cikin kifi in ta haɓa mughadiban lokacin da ya zargar cikin kifi ya zargar ninawa fa wannan allah na kufira alaihi sai da su cewa wannan kasar da yi da za mu kuntata masa sana da sun bolo ma su kira kira kiran allah su su dun kifi sun su hanyoyi kifi dun kifi kifi da dun ruwa يا نصر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى في قصة النار التي لنا كان سوى ما أدعى في مكانك ونجيناه من الغم بفتحون في رسول الله من كل تكتب الله التي وكذلك من المؤمنين kuma dama mummuni da suka yi imani da su haka muke tsira su gaskiya annabi alaihi salatu wa ya kasance ba wa Allah ne mai yawan tasbihi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laula annahu kana min al-musabbihin a cikin wannan aya walaula annahu kana min al-musabbihin ba dan ya kasance cikin masu tasbihi ba tun kafin cikin ya hadiye shi lalabi ta fi bakarihi ila yau da yuba suna da ya zauna a cikin cikin cikin nan har uku zuwa ranar da za a tashi alkiyama da amma wannan tasbihin da yayi ko kuma kasancewar yana cikin masu Ya sa Allah ya rangwanta masa wannan sai ta yi daidai da hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ya a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito ولا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن سواه تعرفت إلى الله في الرسائل فصابع لأن أحسنت في سن كنتران سليل لا فيها بأبواد ولا وعرفت في الحجة حيث بذلك كانت في الألم في الله منا عن تنمية وما في كنت تنمية الله تنمية في هذا الكافر تنمية الله تنمية آه، الإمام ابن أبي حاتم يا رويت a cikin tafsirinsa kamar yadda al-Imam Ibn Kathir asnadahu ilayhi wa asl al-hadith rawahu al-Imam Ahmad في المسند ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة kamar yadda yake daga Anas dan Malik Allah ya kare ya a gare yake cewa Anas dan Malik zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mawqufan alaihi wanda asali abin da bakaki shi ne ke cewa wanda da bakaki ɗaya daga cikin salaf ne shi ne ke ba wa abu safar labari yake cewa ya ji arz dan mari Allah ya ƙara ya a gare shi cewa na a alaƙa mura ta abu ilan nabi ba ko yake da sani ba ko ya ce a na ne ya faɗa ko kuma ana dan ne Allah ya ƙara ya a gare shi ya faɗa shi da salaf cewa Yunus alaihi salam lokacin da aka jefa cikin kifi da kawai sai yi ji bari ya kira Allah da waɗannan kalmomi lokacin yana ƙasar yana tsakiyar cikin kifa ya dinga cewa Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yake cewa nan take sai wannan addu'ar da da ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai ta tashi wani addu'a ta tashi ta dinka tafiya ta jinni tana kuya a cikin al'arshin ubangiji sai malaiku ta dinga ta ya rabbi ya ubangiji da sautin da ikon maru wannan murya da take da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin tana cikin rauni ko mun saba da ita ba yau ta fara yin sarki da ya ubangiji mun saba da muryar ta sai eh, suka faɗa da suka sun da batiya gariba daga cikin wani gari ne ni ta nuna wa ke to sai sai suka ce a sai Allah ta tsara cikin ta amma ta aiki na bani ko ku gane waye ba sai ta ubangiji mu gane ba waye abdiyu ne yi ne sai ubangiji ya ce suka ce a duka yi ne lam yazal yarfa'u lahu mutafakkan ya ubangiji mun tafi da kullum akan ɗaukaka ta zuwa gare ka wanda kake karɓa kullum yana kamar misali a ce yau kamfani a na masalar a'ala a ce kamfanin ɗan gaba ko kamfanin zuwa ai suna da biloli a cikin da nan kano ko ba da kyawa masu kulawa da suka yi akwai manyan bilolin su da sun san da za a shigar da oda har da oda su ake shigar sun san da za a fitta kaya da suka kayan su ake ba. in ka za a yi lissafi da sunansa a lissafi ko ba ka ba to akwai mutane da suke kamar ta da client ne kamar kwastomomi ne na ubangiji kullum ana ɗaukaka ayyukan su na alkhairi to yi nuka yana cikin su Allah ya ƙara da a gari hadisin Allah ta kada a gari suka ce kuma sannan da addu'a wata take ita mustajaba yana yi ana ana ana turo addu'a ta tana ta kaya suka ce ya ubangiji a awala ta samu mata na ya na usul fasadi ba ta tauta yawa abin da ya kasance yana aikata ba a lokacin da yake cikin yarwa fatin jihu min albala'i in suka tsere su daga wannan jarabawa ko wani ya ce eh a a zan yi to sai ubangiji ya umarci titin ya ce ke je ka wurgar da su sai titin ya tashi a wata ruwa ya fasai da ya zo daidai inda annabi yunus zai iya samun sauƙin tafiya da zai zuwa inda ya je da ke tutan da ana ya tafi a wannan ila aka fi hana ta inni kuntu min zalimin ko ta babu lokacin da yake cikin cikin kifi ita ce addu'ar da ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da In ita da ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala ah, ya ya tsayar da shi saboda ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da kuma wato muslim imam ahmad da mustadrak al-hakim bi sanadin sahih da hawa al-hakim wa aqarrahu alayhi al-zahabi رواية الإمام أحمد بإسناد الحسن رواية أحمد بدا محمد بن سعد بن أبي وقاص بدا سعد بن أبي وقاص الله يقارن جاء بريء يكفي سوى wata rana lokacin da ɗin na kuma suna a saurara sai da kyau a ji wata riba ce to wata bara su ne ƙarfi a san aka ce bara hankalin mutane ya fi ƙarfin ka don sai na karfi ma ta ke gyara da wato a jikin nan kullum kuma suna ji yana kwakwata zuciya kuma ni ne inda za a tambaye ni wani abu ne wanda na karanta kuma muke ganin da kamar yankan wuta wala da taba ganin irin abin da yake wannan hadisin ya kai alal islam gaba ɗaya kamar sai da ka ɗauko mukullin mota ka ka ka sa kai shi ka san mota ka lafiya lokacin da ka sa kai haka ne ke ganin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da nan to eh بعد ابن رضي الله عنه وسلم أنه هكنا جيت سيدنا عثمان بن عفان الله تعالى يا أبو سيرنا تسلم علينا مسلم تسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه sai tsara sai ba ya kalle ni da idanunsa ya suka idansa da ni amma ko bai ce an samu sallama yake fa a kai ta amiran mu'minin Umar bin Khattab سعد بن ابي وقاص في سيره فوزن امير المؤمنين سعد عمر بن الخطاب فقلت يا امير المؤمنين هل حدث في الاسلام شيء؟ يا امير المؤمنين اخاف الاسلام او سلوكي وقال موسى يا امير المؤمنين اخي والكعبه ابو نعم سلوكي يزيد الشمس بعد مرتين sai na umar ya ce la wa ma za me ya faru ne ni ne ban san akwai wani sabon abu ba sai ce la إلا أني مررت بعثمان حانفا في المسجد فسلمت عليه فملع عينيه مني ثم لم يرد عليه. نعم. يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون يا سيدنا عمر يقول ما منعك أن تكون رددت على أخيك السلام me ya hana ka mayarwa da ɗan uwanka sallama duka haƙƙi ya halatta ka kai tsarar mutum kamar sallama da yanka in ba ka haƙƙi ba musamman mutumin da kai yau san da wani abu duk mutumin da bai amsa maka sallama ba sai zai iya maka mafi kuma wajibi ne amsa maka tana yana ɗaya daga cikin haƙƙin haƙƙin musulmi alal musulmi kansu rabbin salam Ya sai na usman Allah ya ƙara da a gare shi yake ma fa alku ni da ni da Allah sallama ba sai sa yake bala hatta halaka har sai da sa'ad ibn abi waqqas Allah ya ƙara da a gare shi ya rantsi a usman ya rantsi cewa shi ne da aka adda بعد ما يكون وحدة سنين عملا والله يازل نكون من يمد الله فوق يعني كان سيسي نأتنا من يتنا سيسي فلا أستغفر الله وأتيه نعني من بابا الله نعني من كبير الله إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة كلمتها من رسول الله فقال كاهدي كل يجب أن أبين أما ina tattaunawa da zuciya ta ne wata kalma da na ji a wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma da farko ha qattu illa taghashsha basari wa qalbi taghashsha basari wa qalbi risawa wallahi duk kanta da kina wannan abu sai wani abu ya zo ya rike min iya ina gani amma ba ido na yi amma zuciya ta ba ta gani ya tuna asarar da muka yi daga mutum cikin manzon Allah ma wannan kifan wannan abu. da wani abu ne yanzu kuma sai kallo ya koma sama yana Usman ya zo da wata magana wacce dole yanzu kuma shi za a zo a jiya a saurara sai sa'ad yake cewa a ah, sai sa'ad yake cewa ne sai sai na usman yace muna zaune da manzo Allah ta ne sai sai yana da'awatu dunnu akwai addu'a da dunnu ne ke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kun ga wannan addu'ar ko ga ta ta suna addu'a ko ce kawai sai wani bal'arwa da yake ya rasa an aka ganin ta sai lalace ko sai ya rasa da su ta ce yana sai suka fita da bal'arwa yana da yake ce kullum kuma Muhammad da Allah ya rasu da mu iya fahimtar da wai addu'ar mu ce ta Allah da ke gaba sai na shiga cikin hali yasa yake abu nan ne ta yi yanzu ta ta ta ba a ce da Hausa ta kawo kuka gidan mutuwa kaya yanzu nan ba ba ta rai ce ina wani a lokacin ta suke amma ni da gama zala sai zo ta wata kofar ne yana ta fadin abin yana ta fadin abin da na gama zan Allah bai zanne da sai na da buga kafafuwa na sai da zala ya ce me yake ta kada sai abu isha alkunyawa ta ce Kinki ya kira ta tsakko bayani cewa addu'ar gindin la ilaha ta na zalimi. kuma amma ya rasu da sai ba ko ya zo bai baka ta ba. shi ne nake so in ji mai addu'a ta ke yi sai na ga Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wannan a da Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ah, babu wani mutum da zai karanta wannan addu'ar yana da damuwa kafin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye masa damuwa kowace irin damuwa yake cewa fa innahu lam yad'u bi hadha rajulun muslimun fi shay'in qat illa istajaba Allah ba wani ɗan adam da zai karanta wannan addu'a akan komai shi Allah ya amsa wani da cikin bayan Allah ke cewa shi kunyar Allah ya yi da wannan addu'a saboda bai taɓa roƙon Allah ya karanta ya to don haka har yi ta kama yake ba ya san ba kore ne ma ya idan yake ma ai ba kowane gida ya ɗan ƙaramin abu ne za a yi masa wannan na sai ma an zo kan manyan manyan umar su ba kuma wani layin kabbe minna da cewa mun ga tasirin wannan addu'a a waɗansu abubuwan da da labarin sababin ba mu cikin hadisi ne da ba ko a cikin wallahi ba za على مجال من تفسير القرآن كما تمثيل بتاعنا لعل ان الله يسعى في مناسبة او ان وجد لكم ما هي بان العبارة ما البنون بنون كثيرا بيت الآية تسجد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم اما دي مين قال جد دعوة فنجا وسبقنا لأخبار العبارة دلوقتي بني تفسير تفسير مع الشكر والمحبة ni ba ta ganin mutumin da ba ya roƙi Allah da ita a komai rikin abu Allah da aka gane ganin ta kuma wala ta aiki ta sosai ana rawaituwa daga Ja'far Sadiq جعفر ابن محمد الباقر ابن علي بن العابدين ابن الحسين السبت ابن علي ابن ابي طالب عليهم السلام جميعا cewa yana cewa mamaki na ke zarfin da ke nuna da zai shiga cikin damuwa da bakin ciki kuma ya kasa cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ga shi Allah ya ba da labarin annabi Yunus kuma ga shi an ba ku dindindin shi aka ce yana faɗar da Allah ke ce fasta zanna lahu ta ce muka amsa masa fastajabna ba wanda sanar a gari sai gobe ko yana yin addu'a fastajabna ba wa najjaynahu min na gham in ji tayi sun Allah ya gwada ku wata zalika min al-mu'minin ba shi ta kai ma shi ko yake mun ko da ba annabi bane in ya roƙi Allah Allah zai amsa masa Allah ya amsa masa a في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه a الأعراب Allah ya ce to da muka tashi amsa maka sai muka je jefo su bil arabi wato a wurin da yake ba komai al'ara ita ce al'ardul qariya wacce la na muka fiha wala bina babu jin a wurin babu babu babu tuta a wurin a ibn kasir yake cewa an ce a gefen kogin dubula dubula dai ta ta ta ta ana aka jefo shi annabi ne sun alaihi salam wasu kuma suka ce a ƙasar yaman a lokacin ya daɗe a cikin ciki ko da dai kwana uku ne ya yi wa huwa safiyin sai ya fito ba shi da lafiya ta ta sai ba shi da lafiya ai da bitul da bitul sadar abdullahi bin abbas allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa sai ya fito ka ka hai asin tarihi kamar ɗan tsako ne ya ta alaihi ne eh, in an haifi ɗan tsako ba za su yi a jikinsa to shi ma gaba ɗaya jikin ce ya yi takwas ya daga san an takwas ɗin shi ne ɗan kula duk da yake cewa an haife shi ne ya fito da sahai ake sabi kai sa ce ɗan jaririn yaro ne shi na wuri na yura ko yogan na shi na yura wanda ake masa rawa an haife ɗan ƙaramin yaro lokacin da ya fito a haka yana buƙatar magani yana buƙatar abinci وأنبتنا وأنبتنا عليه شجرة to sai muka fito mata da wata bishiya min ya kaduri wanda take hidima kuma wani jinsi ne da abubuwa da yawa suke shiga cikinsa misali ka bewa jinsin duma sannan wato gwanda wato gwanda ba ta cikin jinsin duma ko ka bewa da abin da ake yin gora da shi abin da ake yin masashi da shi da abin da ake yin asibiti da shi ko da irin wannan abubuwan to ita kuma wannan duna din tana da albarka kuma tana da amfani sannan kuma ganyen ta yana da yana da yato ita Allah ya tabbatar da wannan bishiyar ta ya faɗi Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Ikrima da wasu su suka ce al-yaqin huwa al-arab shine ne kamar bishiyar kabewa ko kuma jina wannan abin da aka tsoro masa da shi da wannan bishiya da ya yi zai ci daga gare ta kuma sa'an nan zai ɗan samu shiga cikin inuwa to jikinka zai kwari to da jikinka ya kwari tun da a abin da ya fito da shi daga garin su shi shine wato rashin imani da mutanen garin su suka yi domin da ake mutanen da su imani to akwai lokacin da annabi yunus ya fito daga garin to su ko mutanen garin an kalli ya kashi sun da cikin damuwa sun da cikin damuwa da sai suka dinga ɗebo dabbobinsu da awakinsu da tumakinsu da yaransu da bayansu da baƙo suka fito wajen gari suna kuka suna roƙon allah ya yafe musu a kan wannan abin da suka yi mummunar ɗabi'a ta shi yin imani da annabi yunus da sabon da allah ya aiko su da shi har ya fita ta yi fita da da ya ba to ka ba ɗaya sai suka sai suka shirya wa kuma idan aka aiko musu manzo za su ina to sai allah ce to na gaba ka koma a wajen mutanen ka idan ka koma wajen su ka sake kiran su zuwa da addini wato za su imani a da ko to allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ta tura da na. da فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم Allah subhanahu wa ta'ala yake wa abbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati mi'ati alfi sai muka aika shi zuwa ga mi'ati alfi mutum dubu ɗari su mutane ne ai yanzu na kai wa ne na dubu da sun na haura da a nan asalin au har su tasiri ko a cikin tasauta ne yana nuna a bisa tasta ko kuma zaɓi misali ka ce ga shi nan ko ka ta zuma ko ka ta fi sani ga shayi in ma an an tattara da dukkan audin asar kaga na an ba ka zaɓi kenan ko ɗaya kenan nan, ko kuma a ce tana nuna zuwa tasta daga mutum ra'aitu zaidan aw amran na ga dai ko dai zaidu ko amran to anan malamai suka ce bayan nan tana zuwa da wasu ma'anonin kuma au tana zuwa da ma'anar wa a ƙwarewar balarabe sai ya ɗauko sai a san da a wa tana zuwa da ma'anar hatta har sai kamar da ke cewa la'astar filan na ba'ada au ƙudurin nuna ومن قالت الآمال إلا مثل يقول في السعادة تنفي قبل قوة وعلى أنها يتسوي ثم هلا بالله يتسوي أو أدرك المنى حتى ناس في ناس أما أظن نفسي هذا أو أظن معنى حتى لكن هذا أنا رواي لو العصر فمثل أو كذا بمعنى وكذا كما يقول سيدنا عثمان سيدنا حسان بن ثابت da aka ce na Usman yake yake masa martiya da wata ra'iyarsa wanda a cikin yake cewa na lai aiki kai aswad wanda yake yaban Umar ibn Abdul Aziz da Hassan bin Sabit da yana yake cewa na lai khilafata aw kanat lahu qadarun kama ata rabbahu min sa'ala qadari yake na lai khilafata Umar ibn Abdul Aziz ga shi ya zama halifa asali yadda tsarin ya taho an sauka daga layin marwan ibn al-hasan ne ke halifa a cikin yana da 'ya'ya da yawa daga cikin 'ya'yansa akwai akwai abin nan akwai abdulmani akwai abdulaziz to sai abdulmani ya gaji marwana to duk da abin ya zama 'ya'ya ne ke gado yanzu abdulaziz ya zama gwamnan maka kuma da abdulmalik ya tashi mutuwa sai yi wasiya zuwa da ƴaƴansa bisa in wannan ya yi wannan ne to ya ce magana kuma gidan abdulaziz sai abdulaziz ya mutu sai ɗan abdulmalik ya yi sai na biyu ma ya yi to kafin a zo na ukun shi kuma bai san yadda zai yi halifancin ba bayan malik ya yi sulaiman ya yi shi kuma sulaiman sai ya ce ba a da ta fi dacewa illa a ɗan ko ɗan abdulaziz shi ne umar a kawo shi yi amma da sharaɗi in ne ya gama sai ɗan gidan ke kula da sai ɗan ke kuma an ɗo ɗan kuma da ba kan yi haka to shi ne ke na da kira ta ta gashi ya samu hadisanci au ta na da su kadara au bi ma'ana ne wa ta na da su kadara to kadara amma Allah ya kaddara sai yayi kama a tarar da Musa ala kadari kamar da annabi Musa ya ɗauko matarsa za su baro madina su dawo kula. sai da suka zo bakin dafi'in wadin aiman min shajarar mubaraka ya kuma Allah ya yi abinci ba shi annabta sai aka yi sa'a ya zo a kan kaddarar dama a nan ne kuma a nan rawar da Allah sai kuma ji ta ala kadar kuka su ta zo a kan Da dama a wannan lokacin suka yi maka zani mata a farko annabta kuma a wannan wurin ba tare da mun a ɗauko ka da sai ga shi ka da matar ta zo wurin to kaga anan Musa ma aka yi Allah ya kaddara shi ma shi da Allah ya kaddara to anan auka ta kaddara ai wa kana lahu kaddara kaddara to sannan suna zuwa da ma'anar ban sai misali a ce kaza auka za a ma'ana ban kaza to sai yau suna yake abin wannan biyu rubutu ban da rubutu ne da amfanin a ce maka ɗari dubu ɗari kuma a ce ko kuma ma ta fara tsarin abin da ta saboda idan aka gaya maka adadin kawai ba zai kai mamaki a ce sai muka aiko shi zuwa ga cikin dubu ɗari da ashirin kawai zai shiga cikin zuciyarsa amma idan aka ce maka sai muka duk adadin da bai kai dubu ɗari biyu ba yana cikin gidan dubu ɗari da sai aka gaya maka gidan ta ɓangaren dubu ɗari har sai ka arsa na ila ne ake aiki aka ce kai kai kai kai kai kai kai ya ka aiki ya ka ce ai ma ma haura da aka aiki saboda yawan da zai kai da ɗari da, amma ta haura da aka aiki an fahimta ko wasu ko malaman ka zai yi a cikin wani sarki da kuma ce abin da ake nufi a cewa wa harkar na yi ulani ake aikin aure biyu mutane suna da yawa Allah ya taɓa yi san adadin amma wanda ya hango su daga nesa shi da sun san su da ne wanda kuma ya zo kusa da inda suka je da sun haura da wudari to an hanta na hudu lamin ake alfin sai muka aika ne zuwa da mutum mutane da sun kai dubu ɗari in ta hango su daga nesa aure hijina ko kuma ma su yi dubu ɗari in ta hango su daga kusa ina ba ta an gane an fahimta ko wa an sanna hudu lamin ake alfin aure hijina ba mana. muka aika su zuwa ga mutum dubu ɗari ɗin ko sama da dubu ɗari da ba su ɗan ke suka yi imani da sabon da wato muka aiko annabi yunus da ta hanyoyin ila'i sai muka biyar da su daɗi ila'i har zuwa wasu lokaci sai ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falawla kana qaryatin amanat kana ta'ana imanuha إلا قوم يونس لما آمنوا كتبنا عنهم عذاب الجيل وذكر الإيمان ومن عذاب التسليم الوسيل فأوجينا ومتعناهم إلى حين ثم تجيء في ذاتي من جهة لتقل أجل الجيل فأنا أقول مسألة ولكن مسألة أقول مسألة القرآن فساهم فكان من المدحدين في قرآن ليه قرآن في يكفي يكفي عند أكثر من a ita ƙuri'a a musulunci saita a akwai bayani ma'anarta kuma a yi da ƙuri'a shi ne wata hanya ce da ake bi domin tabbatar da haƙƙi ga ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi daidai wajen neman haƙƙi ko da zai yi ba wannan shi ne ta a ƙuri'a wasilatun tasiriyatun يؤمن بها عند تعارف البينات وتساوي الأطراف في سبب الاستقطاع. yawanci an fi amfani da ita a kotu da kuma a gidaje. Dangane da abin da ya shafa ta shin ya halatta a yi ko bai halatta a yi ba jumhur min al-malikiyya da da hanabila da hanabila da suka fi cewa ya halatta a yi idan aka samu daidaito na haƙƙi suna da hujja da dalili na alƙur'ani sai Allah ya bada labarin shari'a ko ne ce ba sai zalika min zalika min daru ghaibi ne hujji ilai ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi min kunti ilai wannan labarin tarihin annabi Maryam din yana cikin labarin gaibi da ba ka ne aka nufi masa wahayin sa wa ma kunta ladayhi min izi kuma a aqlamuhum ayyuhum da Maryam ai ba ka wajen lokacin da suke jefa su na ƙuri'a lokacin da kowa ya ji ya ce shi zai rika Maryam sai aka ce to yi ƙuri'a a yake da Allah ya ba da labarin Kar umar qabla na da Allah baya so ne yake ba mu Allah zai ce mana kofar da abu da bi kuma da wannan aya Allah ya bani ta fasaha da sai annabi Yunus da yayi kuri'a to da haramun sai da an bayyana mana ko ko muna tunani daga sunna da yadda mun farko daga sunna hadisin ne abu da yake Allah ya ƙara da a gare shi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito magana yake magana sun ake ta laye alamun nasu ma fil nida wa fasil da mutane sun san ladar da ake samu a kiran sallah da yi nasara da yi ladar da irin ladar da ake samu a tsawon farko an shiga sun malam ne ne na illa in da suke himu alayhi sannan a ce na ba za ka samu tsawon farko ba ko ba za a baka ladar ba ku zo da yawa kuna neman ladar ki ko tsawon farko a ce sai an yi ƙuri'a daga sahar Allah da mutum ya yi ta'ayi a kan da ya fito tara don a zaɓe ke zama yana cikin ke samu ƙuri'ar da za a wato ƙuri'a ta faɗa a kan ke zama yana cikin wanda za su samu kanta don kasu su za su yi annabi Allah ya buga misali da abin da ba halanta sannan suka kafa hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda yake hadisin annu'man ibn bakir ne Allah ya ƙara ta a gare shi da Umar ibn bakir ibn Sa'ad al-Ansari wanda ma biyu da tafiye ne da eh, zama sallallahu na wa alihi sallam yake cewa masalin zuciyi ne shi na ƙudurin da ya wata ikiya masalin shi ta hannu ta fi nata kwatankwacin masu ƙunguci a cikin shari'a da wanda suke wasa da shari'a kamar kasancin waɗansu mutane da ta hannu da fi mutan da suka yi ƙuri'a wajen mallamar wani jirgin na an yi ƙuri'a an zaɓi waɗanda su da misali an yi za a mallake ta kuma masu mallakar sun yawa za su ce sai dai a yi ƙuri'a a samu wanda za su mallake ta sai sai sai wani su ƙuri'a ka fito sai suka mallake ta da wasu suna suna wasu suna ƙasa to masu ɗan sama su suna neman ruwa sai sun sauko ƙasa sai suka ce to yanzu haka kawai da huda ta sama ruwan da duk da bulbulowa kawai suke da ba su wa da kasuwa kaga in suka rabu da shi za su da wannan shi ne kaga wannan kuma jama'a ta sallama magana a kan kuma wato wannan shi sannan kuma Usman ibn Mad'un Allah ya kare ta a gari wanda yake ɗaya daga cikin sabon da Allah ta ya zo daga kare ta bin Zaid al cewa ummul ala babarsa wata mata daga cikin mutanen madina take cewa usman ibn mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi wata rana ƙuri'ar da ta fito lokacin da mutanen madina suka yi ƙuri'a a kan gidajen muhajiruna ta ba da labarin ya iya mutuwarta da ya mutu sai mata addu'a ta ƙarfafa su mun lalace ko ni wannan Allah ban san yadda za a yi ba ba a ban san yadda za a yi da Usman ibn Mas'ud ba don Allah ya da kanka ba ka kowa ba ba halin shi a cikin hadisin shi ne fara da sahabu sannan bayan sun kafa hujja da aikin sahabbai Allah ya ƙara yarda a gare shi a kan cewa wata rana ta sha'ar nasu fil azan daga Allah ya zama kibruma wanda Isra'il bin Mansur da bayan sun suka rawaito ta hanyar Ubay daga Hussein daga Abdullahi bin Kibruma yake cewa wata rana mutane sun taja'an na cikin azani ya ce fil hadisiyyati tafsiru ila sa'ad kowa ya ce shi ke kira sallah a hadisiyya da ke da shi ya kai wajen sa'ad ibn abi ba su Allah ya fara da a gare shi da ke sa'ad yake ta ce shi ke nan an yi su ƙuri'a ya ta ƙuri'a aka ga ƙuri'a ya yi wanda ta fito su da abin sai magana ta biyu shi ne maganar hanafiyya ne kuma suka ga an ba za a yi ƙuri'a ba suka kafa hujja da cewa ƙuri'a tana kama da to domin yadda ake yin tata haka ake yin kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana almaitin don ta bai halarta a yi sharia ba suka kawo wasu da lilanci da zai ke nuna sunna cewa a hadisan abubuwan al'ashari Allah ya kare da a gare shi cewa wani sulta ne guda biyu idda'a ya bayyana al'adun da bisa salama sun suna musu a kan zaɓen kowa ya ce na ta a lokacin da Allah ba a wasallam sai da Allah sallallahu ba a ce to shi ke a raba rasulun biyu kowa a lafiya don da ce to ai da ya halatta a ƙuri'a da manzon Allah a alaihi wasallam raba ba da ƙuri'a ai ta fi kai da sai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu amma da ke inganci shi ne ita ƙuri'a ta halatta kuma abin da zai faɗa shi ne ana yin ƙuri'a a wurare daban-daban da turan da ake ƙuri'a tsakanin masu halittarci don suka misali wani abu ne ake yi ko ne abin ya mutu ko kuma zai za a samu wanda zai da mutu to ya halatta a yi ƙuri'a idan ya zanto haƙƙin waɗanda suke kula da su haƙƙin ya yi cikin daidai a haƙƙi kowanne zai iya yi ba wanda ya fi wani to a lokacin ya halatta a yi gona ɗaya ke sannan abu na biyu liman idan aka samu mutane biyu ko sama da biyu masu duka ta addini iri ɗaya masu ƙarfin tilawar alƙur'ani iri ɗaya masu sanin ilimi iri ɗaya masu nagarta iri ɗaya kuma mutum ɗaya za a sa ya zama shi liman da ya halatta a yi musu ƙuri'a wanda ƙuri'a ta fito ya zama shi mai yi ne sannan bayan nan ya halatta a yi bai'a tsakanin labarai shi ma irin nan ne ne sannan na hudu ya halatta idan ya zanto za a tada sallah liman yana fitowa da ana kokawa a kan sauri farko kusan sauri na ɗaukar mutum talatin ko kuma ga mutum hamsin sai sai sai jama'a ku yi gudu da Allah na rasa rubuta takarda ta hun farko da farko sai a rubuta guda hamsin talatin sai a rubuta ta hun farko ragowar kuma sai a ba komai sai a wada a kowa ya ɗauka wanda ya ɗauka ya na biyu wanda ya ɗauka na farko kuma sai ya tsaya farko ya a ya a yi a wajen kunne mamata da yin zuwarta idan an je yaki ko wata annoba ta wani abu an da mamatan da yawa ana so a gawa za a fara tattaunawa za a sa a gaba kuma an zo an yi falalar da ya duk da ne da garin da akwai mana da za a alƙur'ani shi ake fara da zakarwa ko a sabon lokacin da aka yi yakin ƙahuri da za a buɗe shi a zara uhud masu ƙur'ani aka fara tawa ثم الذين يدينهم ثم الذين يدينهم ثم الذين يدينهم haka aka yi amma idan an yi a haƙƙi da kuma matsayin da a wani lokacin ya halatta a yi ƙuri'a sannan bayan ana yin ƙuri'a a kan al'amari na mata kamar misali idan mutum zai tafiya ko zai za a yi ƙuri'a a kan iyalin iya zarto da wasu zai tafi saboda hadisi ya tabbata a kan sallallahu alaihi wa al'adu wa sallama yana yadda kana yusuru da bayan misali in ya so yi tafiya yana yin ƙuri'a tsakanin matarsa yadda ƙuri'ar ta fito da ikhtila game da umma Aisha ta bada labarin cewa wata rana an yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta fito kuma in za a yi ƙuri'a ko da su goma ƙuri'ar wacce za ta fito su wacce ta yi da abin ba ta da sa'a sai da so ba ta yi ta ta zafi ƙuri'a ba kuma ba za ta ga banki ba kuma bai halarta da tilastawa wajen a kan cewa dole ba za a yi ƙuri'a tunda ba lallai ne don su ra'ayin mijin ne wato wacce ƙuri'a ta ta take cewa amma kuma in akwai wata hanyar da za a raba ta yi ƙuri'a ba misali in sun yadda da a raba ta an tafi da wannan sai a da a tafi da wacce to wannan ba babu ne kan kuma tafiyoyi suna da yawa misali za a tafi maka kuma za a je nijar misali to wacce za a tafi ta maka wacce ce za a tafi ta nijar to ta ce kaga ba wacce za ta yadda a ce ba ita za a maka ta yi hajji ko za a tafi maka za a tafi amerika da suke da ta ga za su yi da kuma ta amerika da maka da ta ce su a yi a yi ƙuri'a sai su kuma a rubuta wanda ana yin ƙuri'a a wannan suna akwai abubuwa da yawa da ake ƙuri'a a kan su wanda lokacin da zai bari ba mai ta bayani ah, bani ne da cikin wanda a wannan aya ake karantawa sai wannan aya ko kuma aya suratu آل عمران domin duka ya karanta ayat wasu آل عمران su kanto su daular nan su daular nan ke muka karanta shekara kusan goma sha ɗaya to mun san wannan bayanin na san wasu ke da amman kafin da lokacin ba ke zai yi a sai dai ta kasa sai ake ɗauka duk da muka ga ya kamata da ƙara yin bayani a kan wannan fasahar fasahar min al-hadith tasahama bil-hawd wa huwa Allah ce saboda Allah ta ne take ina da mutum da ke bakar ni da ne mun bayanai da yawa akan wannan aya ta da rayu da ke bakar ni da wasu suke cewa tana maganin ciwon ku eh, gaskiya ba wani nafi da ni ta kan aya ta maganin ciwon ciki ne ko a rubuta ta a can ko ta amma bayanin da duka ne na ka'ida ya ɗauke ta a samu wani ya taɓa karanta sai da Allah ya warkar da ke to Allah zama wata alaƙa tsakaninsa da Ubangiji ko imaninsa da Allah da rashin sanin cewa ba haka ake da Allah ya mu'amalance shi imaninsa ko kuma Allah ya saukar da albarka ta alƙur'ani amma dai ba ka barin magani kake barkar da da da yi alƙur'ani dukkan sa to amma Allah ya koyar da yadda ake amfani da Qur'ani wajen nuna al da eh, rasa abin da ita ake ƙarfafa wannan wata aya a ce ita ce take maganin kaza alhali kuma a ce wata wata zai ba yi zuwa ga watan talata wannan magani to in dai da haka ne ana buƙatar a samu dalili da hujja in kuma yau da gobe ne aka jarraba ta girka sai an karanta tana rayuwa ko an tofa tana rayuwa zai zama rukuya ce ita kuma rukuya mafi yawancin ta ta girka ce kuma za ta kuma ta a'arubu alayyar ku kawo yadda kuke zuwa ne yadda kuke dawo ba yake duk abin da ya daidai da hadisi Qur'ani shi ke da abin da ya Qur'ani kuma a ajiye shi a daidai to in mutum ya taɓa yin ya da ita ta ciwon ciki ya ga ya ai ba laifi ne tun da bakin sa ke shi din ya ci gaba da jarraba kuma ya ba wa mutane labari ala biyu da ba babu laifi amma ala sabili da da sanya ka'ida da doka har da shi ma ya bayanai sai kai ma yi wannan kuma shi ne ya yi kashi ya kawo shari'a wannan shi ake kira codification ya yi codifying ya mai da abin ya zama ƙa'ida da doka da shi kuma ƙa'ida da doka a musulunci tana buƙatar hujja da dalili to a nan wanda duka fi baƙanin ilayen da ya a cikin فنبذناه بالعراء وهو مليء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقين ita wannan shagar ce ya fi ɗin akwai asar da aka rawaito daga cikin asar ɗin akwai hadisin da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana son ita wannan rauni da jima'in alƙar kana ya kai alƙar wa ya tsuri amma magana ta mace inna ha sai da rasu afi yuni ita ce bishiyar ɗan uwa na yuni hadis ibn hajar da ya ta hanyar a cikin fatawar bayan na biyar كيف توافرته النسائي الإمام النسائي يا رويته استعباد الشعباء كان سنن الكبرى مع الإمام النسائي في بيانا سنن ابن ماجه حديث أنس ابن مالك بسند صحيح فغير ابن سيريا بقى مغالطة أنا سنتما طبعا لا شيء من التوحيد آه، أرد ابن مالك الله يقارب بعد رسالة وكرامة فغير حديث من في البخاري حديث أنس yake cewa wata rana an kawo maza Allah sai sallama wani romo a ciki an romo ne sai aka yi mata aka yi kaman aka haɗa shi da ita wannan kabewa aka haɗa shi da kabewa to sai kuma da ɗan cikakken nama abin kamar kudu shi ke nan ko balan ne yake sai daga maza Allah sallallahu da sallama ga naman a ciki an yi roman da shi amma sai nan Allah yana bibiyar kabewa duk inda kake a jikin ramuwar yadda muke nama misali an hana a yi su daban inda ka an hango nama ya kaɗan janyo su daban ka to sai na gaba suna yi su ɗan bibiyar ya ka uku ba a kawai a cikin kwana ana da yake tun daga ranar ta gane maza Allah yana kan kabewa to ni ma sai ana tsammani ke Allah ya da a gare shi kuma Allah kuma ƙara a gare shi kuma ƙara ja a gare shi masu faɗa su kuma Allah ya nuna mana abin mamaki na kudurar sa akan su masu shirya a cikin su Allah ya shirye su Allah ya tabbatar da mu akan tafarki da daidaiti Allah ya sa mu kare imani ubangiji Allah muna roƙon ka da kyawawan sunan ka da fitofinka Allah ka yaye mana wannan hali da shi Allah muna tawakkali da kyawawan sunayenka da fitofinka akan ka biya mana bukatun mu duniya da lafiya Allah ta zama bakan da duniya da lahira Allah ta sa muna cikin bayan ta yantattu akwai abokin da ɗan uwa Ismail wanda tare da karatu da shi a nan jiya ya tafi kuma dai a haɗari ya afirka kuma sosai sai ɗaukar kuma a tsara kai shi ya goce a duniya jiya ko bacci da samu a ruwan Allah don haka yana da buƙatar addu'a kwarai da gaske sai ka zama ma yiwu ne za a karɓi da ka ta ga kera a ba za a yi karatu a yi addu'a ta mu da zai ta zuwa ya zuwa nan da yi gaske ya ta yi ta kuma yanzu aka ta kuma da ke kai ke ma a yi ke an samu dama a zai a duba shi kuma mai da addu'a wajen zai Allah ta ba ta ta ala ya ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ubangiji Allah ya tsama zafin sa Allah ya tsama ta Allah ta fita ta fita da dukkan marasa lafiya da musulmai ya fita muna cikin lokacin da muke fara karɓar addu'a ko da ka muna roƙon Allah ya mu tsara ya ba mu alkhairin duniya da lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهة البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وسماسة الأعداء اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو جمالك نواصينا دينا وعبد فينا حكمك عليك فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا خصائصنا اليك والى جناتك جنات النعيم وبارك بارك سلام بارك السلام على الذين انعمت عليهم من دون المشركين والشهداء والصالحين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن لا ونحن نعلم وان نشرك عليك بك ونحن لا نعلم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وسلم الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ubangiji muna da يا da yawa ɗan gomi da iyayen da almajiran mu da malamu suna da يا da yawa Allah ka san bukatun Allah ba za ka gani da mu ba ka ci gaba da ba ya ubangiji ka raba mu da yunwa da tsoro Allah ka raba mu da talauci da tsarin Allah ka raba mu da hassada da rukudin Allah ka raba mu da dukkan damuwa da rashin lafiya Allah ka raba mu da mutuwar kuja Allah ka raba mu da mutuwa da mummunar cikawa Allah ka sa idan za mu mutu karshen kalmar da take la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu tashi da wannan kalma Allah ka sa mu waɗanda suke yin baki Allah ka sauke ya musu karɓon a rahoto masu neman jari da suke Allah ka ba su masu jarin Allah ka aikin ka masu albashi Allah ka samu su albarka masu neman aikin kuma Allah ka ba su masu neman makaranta ko abincin Allah ka ba su masu tattattar jarabawa ko na abu gida ko haya wurin sana'a ne Allah ka azurta su da mallakin Allah ka iya Allah ka iya mana baki daya Allah ka raba mu da ma'aikata Allah ka tura mu da zalimai hukumomi ka ubangiji Allah ka shirya da su da za su da tsira da tunanin da za su yi jagorantar jagorantar da ya dace a masu son su zalunci Allah ka kuri to kuma Allah ka nesa ta su da kuma dukkan mai jagora kuma Allah ka mana na Idu na wuri cikin da Allah ka raba da su kare da ɗan mu da zuriya da ba kai wanda in ya rasa mu ko ko ɗa ko ɗan uwa ko aboki ko makwabci muna roƙonka Allah ka gafarta Allah ka tsayar da su wa alƙawta Allah ka tsayar da su aljanna wanda duk ya yi rayukan Allah Allah ta fi da iman a rayukan da an yi zuwa duniya da lahira Allah ta fi da iman kuma Allah ta fi da iman da shi ɗaya Allah ta sanya mana tausayi da zuciya da iman da shi da kan wannan azumi Allah ta sa mu a ba Allah ta sa mu da kudurwa da kudurwa Allah ubangiji ta sa mu da kudurwa da kudurwa Allah ta sa mu da kudurwa Allah ta nuna samun kudurwa ta nuna samun har zuwa lokuta da yawa